let's go there ga ma zamfara ga ma zamfara wal nake ba ku ya ba su ba kayan su ina iskar zamfara suna ina ina iskar zamfara don Allah jihar zamfara a arewa maso yammacin Najeriya 'yan bangan hausawa da sojojin najeriya suna murnar lalata wani sansanin fulani 'yan fashin daji su muku Allah kabilu biyu da suke rayuwa tare cikin zaman lafiya sun soma yakar juna wallahi Allah ya zamfara ba su yawa wallahi tallahi ya zamfara ba su yawa Sunana Yusuf, ni ɗalibi ne a fannin aikin shari'a, na girma a zamfara. Mahaifiyata bafulatana ce, mahaifina kuma bahaushe ne. Bisa al'ada, Hausawa manoma ne, Fulani kuma makiyaya ne. Amma wannan yana canzawa. Dubban matasa Fulani sun shiga ƙungiyoyin 'yan fashin daji masu zubar da jini. Dauke da bindigar ƙirar AK-47 suna ƙona ƙauyuka, suna sace mutanen ƙauyukan, kuma suna kashe duk wanda ya nuna musu turjiya. Domin kare kansu, Hausawa sun kafa ƙungiyoyin 'yan banga. Su ma 'yan bangar suna jikkatawa da kashe mutane da ba su da wani laifi. Wannan yanayi mai tada hankali ya haddasa kisan dubban mutane. An rufe ɗaruruwan makarantu, kuma rikicin yana yaduwa zuwa jihohin makwabta. Kisa da sace mutane da dama a lokaci guda sun zama ruwan dare. Wannan lamari yana da wuyar fahimta, kuma ba kasafai ba da rahotonsa ba. Lamari ne mai haɗari sosai. Tambayar da aka kasa amsawa ita ce. su waye 'yan fashin dajin ce bukatar su na yi tattaki domin haɗuwa da waɗanda rikicin ya shafa kuma na yi ido hudu da wasu daga cikin shugabannin fulani 'yan fashin daji da suka yi ƙaurin suna a jihar zamfara nan gusau gida ne a gare ni tsawon shekaru ana cuɗanya fulani da hausawa sun gina al'adu masu kama da juna kowa yana amfani da harshen hausa kuma ana yin auratayya amma a wasu yankunan karkarar zamfara bambanci tsakanin hausawa da fulani yana sake tasowa hausawa da fulani suna faɗa ne akan gonaki da ruwa matsalar ta ƙara ƙamari saboda sauyin yanayi cin hanci da rashawa da kuma talauci fulani su ne suka fi fama da talauci kuma suna zaune ne a gefen ƙauyuka da garuruwa ko a cikin daji saboda an mai da su saniyar ware kuma ba su da ilimin zamani ba kasafai ake jin kukansu ba 'yan fashin dajin suna amfani da bindiga wajen bayyana damuwarsu Ban je da nisa ba kafin na haɗu da wasu da rikicin ya shafa a baya-bayan nan. Yamu yanne ne na an ka kashe kuma babana na ɗaka ana jin ya bai da lahiya. Me ya kame suka mishi? Wai wurin halbi. Na ah. ga tsara sun ka halbe shi ah. kuma sun ka tattake mai huska. Daga ya sunan garin kuma? Dan kwatu. Yanzu ina kun kai gudun hijira. don nan haka muke wajen ga kuma ko je ba su yi kwana ba shi ya samu ka ce ko mu mu gira mu rangana inda Allah ya aje mu Kowace tafiya a nan tana da hatsari. Yawanci suna yin tafiya ne in dai akwai rakiyar tawagar sojoji. Wayo, an harbe shi. Um, wayo Allah yan fashin daji sun kai hari akan hanya sun harba direbobi sun janyo matafiya daga cikin motocinsu wannan waye mai ina za a dora ke Farar hula ba za su iya zuwa ba tare da sojoji ba. 'yan fashin daji suna wuraren da masu neman labarai ba za su kai gare su ba amma suna ɗaukar juna a bidiyo da kyamarar wayar salula na tattaro irin waɗannan bidiyo da yawa da ba a taɓa ganin su ba suna nuna yadda 'yan fashin dajin suke son bindiga suke yawan amfani da miyagun ƙwayoyi da kuma nuna raini ga hukumar najeriya Muna nan zuwa za mu kawo makota. A radon Allah duk inda aka kashe bahilla ke guda. Kowane gari ne wani sai mun kashe hausawa ɗari da ishirin. Kuma rayu ba mu kamo. Wallahi tallahi Allah sai ka kama mu ba dai ma'aikaci ba. Duk uban da ya yake daji wallahi tallahi bai dawo. hukumomin jihar zamfara suna tunanin akwai 'yan fashin daji dubu talatin sun rabu zuwa gungun masu kai hari ɗari da ke dauke da muggan makamai ado aleru shi ne yake jagorantar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin yana daga cikin 'yan fashin daji da aka fi tsoro a zamfara 'yan sanda sun kasa tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya faɗi inda yake saboda hannun da yake da shi a wani kisa da aka aikata ba da jimawa ba Aleru ya ce kai hare-haren shi ne kaɗai hanyar da zai ja hankalin gwamnati. zanga zanga mu ai ta bindiga ce mu. Don kaga ba mu san inda za mu ga ɗan jarida ba, kuma ba mu san inda za mu je mu zanga-zanga zanga zanga mu. In kaga mu mun ɗauko bindigogin mu mun shigo karkara ita ce zanga-zangar mu gaskiya lokacin gwamnati za ta tashi ta gano cewa shi menene matsalar mu idan ta neme mu mu gaya mata matsalar mu. ka duba ka gani akwai labi ko wurin inda za su kiwo ka yi alƙalanci a matsayinka na ɗan jarida ka duba ka gani akwai shi ko babu ban sanuwa inda mana ta sai dai mutum ya shiga ko ka ɗauke ta ga kai ko ka bi hanyar mota ko hanyar jirgi ko ka kai ta cikin dutse ta ta faɗuwa tana uwa suna mutuwa wanda ya yi daji can ya ta daji dajin ma jirgi na biye da mutane na kashe musu dabbobi shi ba hillace ce ya an kai zan banza a Najeriya ba mu da asibiti ta dabbobi yanzu in ka zagaya nan ba inda zaka gangara ka ga inda shanu muka shiga sha ruwa shin kiwo banza na ba mu iya yi sai da nama ba mu iya yi sai da nono in ka zo ga gari kamar an ga kura a misali a gwamnatance akwai hilani waɗanda har masu digiri akwai yau in za ka zo za ka yin jarabawa da bahaushe da bahaushe wallahi tallahi sai suna su kuna ku guda bahilla ce wallahi in bahaushe na dubu wallahi sai an musu hanya da sun kauce an ba bahilla ce na kasa gaban zadu ba mu da gatanci gatancin mu Allah shi a gatan mu wallahi tallahi shi ya kawo muna dukkan ga bahilla ce ya koma ya shiga da aka cewa ta'addanci ko kuma bandis da aka magana to bandits ba wani bandits wallahi tallahi gwamnatota su a bandits ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping A ne ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai yara amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbe shi ka harbi kamar mutum nawa hmm? ka harbi kamar mutum nawa to gaskiya yan banga kan tsakani da Allah da annabi <laughs> wanda na kashe gaskiya to gaskiya tsakanin da Allah gaskiya ban san iyakarsu ba yanzu to shin waye dan banga kuma waye manomi da bai yi laifin komai ba yan banga su ne ake kira yan sa kai yan siyasa ba sa kyamar amfani da yan bindiga domin biyan bukatunsu gwamnatin jiha ta yi buris da su daga nan ta soma ba su kuɗi daga ƙarshe kuma ta haramta su waɗannan mutanen sun kai ni kurfar danya harin 'yan fashin daji a wannan ƙauyen ya kai tsawon awa 48 tsakanin soja da 'yan sanda ba wanda ya kawo ɗauki ranar narba ne wannan abin ya faru misalin karhe biyu daidai har zuwa tsawon karfe ɗai na dare muna ɗauki ba da su da mu da yaran da misalin karfe takwas suka mu mu lokacin na sun fara kunna wuta da waɗanda shagulgukan suna son su nuna min inda aka yi kabarin waɗanda aka kashe gwamnati ta ce mutane 58 aka kashe amma mazauna yankin sun ce an kashe fiye da maza 200 da mata da yara a nan kaga yanzu baki ga makabarta ita ta dai babba wagga nan kaga nan akwai mutum 25 nan akwai 20 nan akwai na akwai tara ga wata can akwai mutum ashirin can kaga ko wanda duk ya ce wai ba su kai ɗari biyu ba to wallahi sai dai ya dai faɗa tunda akwai lokacin da mun ka tashi na an ka ce mun ka ce nan canza muna mun kai yaran ga sun kai bakin dajin nan sai an ka ce kowa ya tsaya nan bakin bi kada yarda ya shiga daji da nan kowa sai ya dawo sannan mun kai koke mu ga gwamnati muna son a samu muna sauran makamai da sauran abin hawa da sauran muku a bamu da aiki na gani yadda yake aiki in ya tashi haka muka so mu yi aiki na hamna mu sai ya dada nashi har yanzu shu kuma ni ko da mun hito ni manyananta da shi ni aika musu ni ce ku haɗa ma gwamna mu ba wani janjani muka ba abin da muka bukata gwamna mun biɗi ya ɗiba mun lokacin ya ba mu ƙarfin hawa da bindigogi bakwai guda ɗiba in an koma jin wanga daji dai na nan ban ce da duniyar gaba bihilla ce in an ce mu hana mai wali wallahi ko na gida na za mu kashe shi sun saboda sun ci mana mutunci sun kashe mana uwaye mata sun kashe uwaye maza sun tuwo mu da mun kai hasu kuma an bi an kashe an kasu ga Allah ta'ala an ali Kafofin yada labaran Najeriya suna ba da labarin irin wannan munanan kisan. Sai dai mafi yawan tashin hankalin ba a jin labarinsa. Musamman idan waɗanda ya shafa kamar waɗannan ne kuma Fulani ne. Barayi suka mu suka koro mu. Shi an muhari muka rabu da gidajen mu mun ka dawo nan cikin gari mu samu inda mun ka fake. Ka gani in muna ƙauye komi sai ya zo. mu mu ji daɗi hausawa da muke tare da su kowa ya amfana da wani amma yanzu abubuwan duk sun tsaya kowa ba ya ba wanda bahulata ni dai daraja ta ta riga ta karu a jihar gaba najeriya ma gaba ɗaya bai da wani girma ka ku ga abubuwan nan dai su sun ka kawo su har sun ka har zika sun haka amma mu muna allah wadde da wannan abu kuma muna baƙin ciki da shi amma bai yiwuwa kuka hanya ko wani wuri a gaba hulatan ɗaya eh, a ce ɓarawo na a kame shi kaga wannan ba a yi adalci ba wani baya da komi an kashe uwayen shi an kore shanu an bar shi haka nan bai tare da komai su kuma yan sa kai abubuwan da suka yi tsakani da Allah bai dace ba amma sadda duk sun ka ti sun ka fada rugagen fulani su ti su kashe su rikicin da yake karuwa yana ƙara dagulewa harin ɗaukar fansa yana biyo bayan kowane harin ɗaukar fansa tafiyata ta kai ni tsafe bayan wani harin 'yan fashin daji matasa hausawa sun so soma kai harin fansa a wani asibiti mun samu wata da matasan suka jikata gida da safe an je makabarta an dawo to shine yaran gari suka kama cewa matasan gari da suka ce to duk gidan da wahalla ce yake su za su shiga za su ɗau mataki da yanzu haka akwai gidajen ma da suka lusa hawa Allah ba su shiga ba muna ciki duka suka da wata da ni da kanni ina su uku da yata da wani kanni na shi ma yana nan da ina mu ita ma yanzu haka ban san inda take ba ko tana can ko ko sun wani wani da ita in za ka ban sani ba shi kenan sai na hito muka samu muka hito suka bi ni da bugu suna bugu suna sara sai na ce don Allah su yi hankuri ni wallahi ba daji da kyau kuma ni ban sani ba ba ni da wanda addaba bare su ce ni addaba a ce sai suka sai wani ya ce su kyale ni suka kiya wani na bugu wani na tsara wani da ya bugu ne ya sare ni wani kuma ya sare ni nan saman kai daga na samu wanda ya kwaci ni amma sai wani zai sai a rage su ma dole tana duk ta to gaskiya ni yadda nake je muna roƙon hukuma ta tsawace yaran gari don babu masu tada fitina sai yaran gari in akwai sana'ar da za a basu a basu su yi su aje makamai suke shiga suna yankan mutane suna kakkashe mutane ba ba wani mutum bai ji bai gani ba kaga ana haka babu ranar da za a zanna laya mu ma mu rayuwar mu muke ji mu yan cikin gari tunda yan amma wasu sun kyale wasu ba kyale za su yi ba wasu sun gane cewa wannan rikici ba shi da wata ma'ana hassan ɗan tawaye yana daga cikin jagororin 'yan fashin daji na farko da suka kawo bindiga ƙirar ak-47 a jihar zamfara daga nijar bayan an kashe wani kawunsa nan hassan ne yana matashi yana koyawa wani ɗan fashi yadda ake amfani da bindiga Hassan ya ajiye makamai kuma ya miƙa wuya a wani shirin yin afuwa na baya-bayan nan. Wannan fa, wannan rashin kyautawa da kake ji na haɗa maka da Hilani da Hausawa. Kowane ɓangare ana samu wanda ba su kyauta ba. Rashin kyautawa dai su Filani ɗaya ne. In an masu surama in shi an rashin kyautawa shi an rashin kyautawa wasu. su kuma hausawa rashin kyautawa su rashin tsayawa a bincikewa adalahi wa abai da lahi akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai gwamna akwai ciyama Hakan siloli akwai duka babu wanda zai hana wannan lamarin sai ku in kun ɗauki hari kun kai a ce ba ku kyauta ba saboda abun da kuka yi ake gani ba abun da an kama ku ba kaga wannan nan duk wuta ne aka ɗiga musu kaga kwalle nan ne kaga ƙone kaga inda wuta ta ci shigo to kaga shi lokacin da aka ƙone shi ne kaga baki ko to yanzu bayan ka aje makami mm. yaya kaka gudanar da rayuwarka yanzu ina gudanar da rayuwata cikin salama ba kamar da ba amma har yanzu ina da fargaba na aje bindiga har yanzu ina da fargaba to har yanzu in jihar nan ba ta zauna lafiya ba har yanzu kaga hankali dai ba kwance ba ko da ba za a ce min komai ba ina da 'yan uwa wanda nake gani wani abu na iya faruwa kansu Hassan ya faɗi gaskiya cewar yana fargaba. Cikin shekaru goma tun da ya kawo bindigogi zamfara, wasu sun taso sun maye gurbinsa. Tun daga mu Hausawan akwai firamari ƙauyuka ko na Arabi. Duk wannan takau babu abin da ake bala'i kawai ake. Kaga duk wanda za a haifa jahilai ne za a haifa. Sannan faɗa mani yadda za a yi jahili ya gane akwai hisabi ko babu shi. an kawo gabar da yanzu yadda muke akwai wanda ba su san daɗin zaman lahiyar ba su ba su san abin da ake cewa zaman lahiya ko da suka tashi su sun tashi cikin hitina to zaman lahiya yaushe san zaman lahiya yaushe hankalin da zai san zaman lahiya shekara kusan goma yanzu ana abu yanzu mun kawo wannan lokaci wasu uwayensu ba a san ba a san ma inda suke ba wasu uwayensu sun dade an dade da kashe su wasu da yanninsu da kanninsu wani wallahi duk an kashe su da gwamnatin ba gaba daya. dai su gwamnatin ƙarya suke amfani da shi domin Allah muke gasa. Kuri suna kuri suna takama su da yawa su dangi dangi ne me. Ai mu biyu ma mu isa mu ƙara duk dangin na insha Allah. Ba ya sani in ya ci kayan wani akwai akwai zunubi. A kawai iyaka kawai yanzu wani ma abun da zai in ka mai magana wallahi cikin mutane akwai wanda zaka magana ka ji a ce ah, abun ya zama sana'a duk da cewa 'yan fashin daji suna son su bakanta wa gwamnatin zamfara amma kuma suna son su samu kuɗi a farkon 2021 waɗannan manufofi biyu sun bayyana a wani hari da ya kwaikwayi dabarun 'yan boko haram an sace kusan 'yan mata 'yan makaranta 300 a makarantar gwamnati da ke jan gebe biyar daga cikin 'yan matan da aka sace dangina ne daren da an ka ɗauke mun zo mun kwanta ba mu ma da da kwantawa ba don mun yi abin ga sallah sha'i mun ka zo mun ka yi karatu mun daɗe to muna karatu mun kwanta kwana kenan ya ɗauke mu sai mun ka ji mugun da wani sai son ka shiga ɗakin mu son ka hiya da hitila son ka ce kowa ya hito muna a cikin muna kwana sai in ga mutanen suka iskike mu suka iskike mu muna kwance muna kwana sai muka ji halbe-halben bindigogi ana cewa ga kulawa nan ga kulawa nan ko da muka wuce ba mu ga kowa ba can gaba sai muka shige muke wayi muka kulle mu biyar muka shige makewayi muka kulle sai muka ji halbe-halbe kuma yan uwanmu suna kuwace-kuwace suna cewa a taimake su sun bani sun lalace suna faɗin mamasu da babasu cikin makewayi ba da wasu 'yan daɗewa ba suka fita bayan sun fita sai mu suka tafi suka ce wanda ya san ya kubuta ya hito sai sojoji suka tafi da sun ka taho suka ce ina yan uwanmu mun ka ce duk an tafi da su wajen da mu talatin da biyu ne wajen mu ɗari uku da hamsin amma mu talatin da biyu na kubuta sai can na ji wani ya kwankwasa ya ce ku hito ko yan halibe ku ko da man ka hito man ka har yi littafin man alummai ne mun yi littafin ko sai sun ka ce su ba malamai ba ne mai hutu mun hito ta bakin ga sun ka bai da mu wata wani wuri mun ka ta tunanin da na ka yanzu za su kashe wani house son ka kokoro su son ka sai rumma tsaye-tsaye duk sai da son ka taro son ka tura mu can ne babanga. ga ga hanya sun ka ce mahita muna ta haya suna da bindigogi muna ta haya suna da bindigogi ni auren lida kowa ya kama waɗin na. gaskiya ni dai na ji tsoro kuma na so in ce masu gan mata amma sai ga wani ya shigo ya ce mu buɗe ɗaki duk dai wasu sun ka kwanta nan ƙarƙashin gado sun ka shige ya ce su hito ko ya halbe su sai duk sun ka hito waje wannan ɗaya ne daga cikin 'yan fashin dajin da suka jagoranci harin da aka kai wa makarantar 'yan matan. na shafa wata biyar ina ƙoƙarin gano shi kuma na kwashe wata hudu kafin na gamsar da shi ya yarda mu haɗu da ƙarshe na haɗu da abu sani tsakar daji kana cikin waɗanda suka ɗauka yara a jan gebe 'yan mata? Kwarai, muna ciki. Yara nawa kuka ɗauka, mata nawa kuka ɗauka? Ɗari biyu da tamanin. Shin za ka iya gaya mana dalilin da ya sa kuka ɗauka 'yan matan nan? Muka zo mu kuma da kaka ta yi ruwa suka yi sauki. Aka fara turo muna jami'ai inda muke sai muka ce to bari mu goda ma gwamnati. In ta shiga wannan lamarin matsala ake samu shi yasa muka zo jan gebe muka ɗauko 'yan makaranta tunda sun hana mu mu wuce mu zo gida dole mu ɓata mata rai. Muka zo muka ɗauko 'yan makarantar jan gebe. To kai kana gani ɗaukan yara da su san hawa su san sauka ba daidai ne? Eh, to mu a bisa tsarinmu na ta'addanci shine hukuncin da ya dace da gwamnati sai cancanta mu yi ma gwamnati ta gane kuskurenta don da bata tare mu ba da ba mu ɗauko su ba shin wani irin mutum zai shiga ɗaki da yara 'yan mata suke kwance ya ɗauko su da daddare saboda matsala da yake da wani to bari maka wani misali wanda kila shi za ka yi fahimtare kasan an ce idan ka laifi ɗaya za a yi maka wani ɗigo ga zuciya idan ka ƙara wani za a yi maka ɗigo da haka da haka a ɗige ma zuciya ta zamba irin to wanda ke irin waɗannan harukokin baya jin ya damu da duk irin abubuwan da ke faruwa saboda bushewar zuciya amma mu dai illa abin da zan ce muna ba su haƙuri amma mu ba mu ji wata damuwa da irin haka ne sam saboda mu iya abin da muke gani mu yi ma gwamnati mu fata mata rai shi ne kawai dai wallahi tsoro na jiya kwarai don wata cikin mu hadda karewa ta yi ita ce sun ka tsaya nan sun kai ta bugunta duk 'yan makaranta mu ana dai ta kuka ita kuma ba ta iya tahiya sai da dai ga lalle ba ta iya tahiya sannan ya citu ta zauna nan ta zauna nan ne an ka ta an ka samu mashin an ka ɗauke ta gudu gudu sun ka kama tura mara gudu muna nan muna gudu muna taka ƙayoyi muna nan muna gudu muna taka ƙayoyi mun ka kai cikin gebe sun ka ce mu rudduka da mun ka rudduka sun ka kama kabbara suna cewa allahu akbar ai yan boko ko ko mu mun iya karatu in mun ka ta can su karantar da mu dare an ka kai mu sun ka ce gara wanda ya bari an kai mai wani abu ga wanda ya bari wani ya zo nan su cikin barayin ya ce gara wanda ya bari ya taɓe mu mun ka ce ta waya yi ya ce kuma in har baka haɗi ba in wani har ya taɓe ka kai baka haɗi ba wani ya gani ya zo ya haɗi har kai har wannan ɓarawa kashe shi zina don soyayya na wayewa muka ce su bamu man shagi mu sha wani ya ce sai ya zo ya bamu kashi sun ka ce su ne ba su taɓa ganin 'yan makarantar da an ka ɗauka ba har suna magana da su irin mu mun ka ce musu to kamar makaranta nawa kun ka taɓa ɗauka wani ya ce shi dai inda ya taba tahiya an ka ɗauki 'yan makaranta da shi islamiya ce amma ba su yi masu wanga tambayoyi haka amma mu da muka yi masu ya ce to kun ga bokon ku ba ta da rana tunda abcd ɗaya e, kun ka iya mun ka ce su bari za mu faɗa musu duk dai wasu karatu haka mun fara gaya musu kuma sun ka ce ba su soya ga karatun boko amma dai kuma wallahi bai da amfani mu bayi ne mun ka nuna musu dai duk ba mu iya baran karatu in ce ni dai sai na ci gaba da makaranta sai na ci gaba da makaranta ya ce to ya shi kuma ya sha alwashin duk an ka kuma wannan makaranta sai ya ƙara ɗauka A arewacin Najeriya, sace mutane domin kuɗin fansa ya zama babbar hanyar neman kuɗi. Harkar neman kuɗi ce da ta haddasa raba mutane kusan miliyan da muhallinsu a jihar Zamfara kaɗai. Waɗanga ɓarayi su sun ka ɗauki mu, mu tara sun ka tahi da mu daba. Sannan sun ka ce sai an kai kuɗi miliyan biyu. Mun sai da gonakinmu, mun sai da abincinmu, mun haɗa mun kai, sannan an ka an su kuma akwai wani babban 'yan fashi in sun ka zo za su yi mana magana iskanci sai ce ka a taɓa mu. In ya zo za su yi mana magana iskanci sai ce ka a taɓa mu. In sun ka ga ya hita sai su zo za su yi mana in za su yi mana magana iskanci in ɗan ɗana ya kuka sai su an shi su wurgar da shi. Sai da ya zo ya taimasu musu waɗa sannan sun ka bari kwanan mu tara. sannan an ka kai kuɗi an ka an so mun ka dawo shi ne sa mun ka waro garin mun ka dawo ne mun ka zauna to maharan da ya baro garin mu gayu sun ka watsa mu da ƙarfe goma sha biyu na dare sun ka tada mu da ni da mai gida na an ka hajjo shi mutum uku sun ka raƙa shi sun ka wani gida da shi ya ni wako an ka bani da mutum shidda daga niya sai buje sai tagwa sai son ka taho wannan ɗanɗa da sai ya raba da niya ya rike ni ya ce na ban na lalace ina muke taimake ni ana cewa to ga ya za a yi shi me gidan ya haita ya za a yi sai ya buɗe baki sai ya ce to wanda za a yi ai ga dan da ni niya ba ya haita rayuwata tana dawowa sai ga gawan ɗanɗa. da mita 20 daga babban birnin jihar gungun jama'a sun rufe hanya domin nuna rashin amincewa da karuwar taɓarɓarewar tsaro. an hana mu mu zanna lahiya an hana yi noma cikin ƙasar mu an kora dukiya ba kuɗi ba abinci ga tsare abinci kuma gwamnati ta sa abun da ake ciki amma ta kisa hannu a yi mana maganin miyagu sun haɗa kai ana cutan mu don haka mu a ƙaro mana ma'aikata jami'ai su shiga wayan gaba su isa ba mashin kusan mutum ɗari da hamsin suke zuwa mutum uku uku no kenan an kai kuma soja wanda bai kai ko talatin mutum mashin ya kai dubu da kuma miyagu makame gare su ko soja bai da wallahi makaman da aga wayan nan barayin don haka wallahi gwamnati tana cinta kwancinta a zo a taimaki ke bako muna nan sai sati daya za a bude wannan gate din An kira 'yan sanda sun buɗe hanyar. Sojan Najeriya sun ce suna samun nasara akan 'yan fashin daji. Kowace shekara suna kashe ɗaruruwan miliyoyin naira domin ayyukan tsaro na musamman. amma kowace shekara hare-haren 'yan fashin daji suna karuwa. A 2021, a duk Najeriya a jihar Zamfara aka fi samun asarar rayukan fararen hula mafi yawa. A sa mata da sun nufi dan uwan na ya bada na ɗauke su. Jami'ai kuma ko gobe su dawo a shirye muke. wasu ma ji sun mutu can bisa duwatsun nan ba ga yanzu mun ɗauki bisa ga dukkan alamu gwamnati tana gazawa wajen kare rayukan jama'a yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan jami'an tsaro akai-akai bara 'yan fashin daji sun kashe 'yan sanda goma sha uku sakamakon wani hari yawanci ta sama sojoji suke yakar 'yan fashi. Sojan saman Najeriya suna yawan ba da bayanai da bidiyo a kan ɗaruruwan hare-haren jiragen yaƙi da suka kai wa 'yan fashi. Yana da wahala a tantance ko waɗannan hare-hare suna yin tasiri. Amma a fili take cewa wani lokacin harin bom ta sama yana faɗawa kan wasu daban. wannan ɗakin amarya ce ne ba abun da hita don da an kai ai kaga inda na fara laɓewa ne wato ina ina kila kututun bom din ne nan kila ko eh so ne ai ka san in faɗo ka san wace wacewa kai eh yanzu duk suna suna cikin rami. suna cikin ramin kuma wanda ya kama shugaban ƙasa ya tsari. me yasa kake tunani arewacin najeriya tana ta lalacewa tana rikicewa da waɗannan matsaloli na tsaro saboda mai da abun neman kuɗi saboda shi ne kowa kuɗi yake nema da wannan ɓangare shi aka mayar ya sa harkoki suke lalacewa tun daga manyan har zuwa ga ƙanana ƙanana kaga su kuma jami'ai can an ce gwamnati ita ma in ana rikici ana turo mata da kuɗi kaga ta wancan bangaren su ma suna samu mu mata nan kaji za a zubar da jini za ka yi da sai sai amma kuma ai ta yi haka nan yayin da 'yan matan makarantar jangebe suke ci gaba da kasancewa a hannun 'yan fashi dole gwamnatin zamfara ta shiga tattaunawar sulhu yayin da suka bukaci mai shiga tsakani sun nemi ɗaya daga cikin mutane kalilan a zamfara da zai iya gano 'yan fashi kuma yi magana da su sunansa hassan ɗan tawaye ban ji daɗi ba ai ba wanda za a ce an ɗauke wani ya ce ya ji daɗi an ɗauke shi ko kuma a ce 'yan makaranta haka saboda ɗiyana ni ina da 'ya'ya masu karatu dukansu suna makaranta shine lokacin da muka isa fes mun isa mu da kwamishinan tsaro cikin makaranta cikin jangebe muka isko dai abun tabbas ya faru a ɗauke su gwamnatin jiha ta ce tana neman don allah mu je mu ne mutanen nan ai muka ce mun yadda aka haɗa mu da jami'an tsaro suka je bingi suka tsaya mu kuma muka nausa kanmu muka shiga daji da ƙafa muka je muka tarar da mutanen nan muka roƙe su suka ba mu mutanen nan to kamar yaya bayan an an yi maganganu nawa aka biya ko me aka yi aka ba da yara da mun ce za a ba mu miliyan ɗari uku daga baya aka haɗa mu da wasu aka yi ta maganganu shine dai suka ba da miliyan sittin aka sake su haka suka bayar miliyan 16 suka bayar aka sake su miliyan 60 kaga miliyan 60 din da ido na mu muka karbo su to me kuka yi da wannan kudin mun karo bindigogi ne da su mun sai wasu bindigogi ba ba don da da tun ɗazun ne da na aika an ɗauko ma bindigar da na su da su in gwada maka ma bindigar da na so da irin kuɗi. Gwamnan jihar Zamfara ya musanta biyan kuɗin fansa ga 'yan fashin dajin. Muna kwakwance bayan sun ɗauke mara inda wannan kalgo sun ka kai mu cikin wani rami mabiyan ruwa ne. da nan kuma sun ka ɗauke masu sun ka kai wani hili ne shi kuma har kwankwanta sun ka ce ma tashi sun ka kai mu cikin gebe sun ka ce to yau baban ku ya hama ku sai gashi kuma mun ka ji suna halbin bindiga muna hitowa an ka ce gida za a dawo sauko? Wana. Ya ji To gaskiya dai sannan kuka ni kai, shi ma kuma kuka ya kai. Amma dai ina gani ne na ji daɗi kuma na so in ga gida. Na fara ganin mama Hasina. na ji daɗi na yi murna sosai daɗi ne jiya ina shigowa kuma kowa ya rike ni ga shi kuma ba dai tsayi da ka iya yi ba daɗi ne jiya sai dai farin cikin bai je ko ina ba an raba 'yan matan da iyayensu aka saka sauraron dogayen jawaban 'yan siyasa hankali yana ƙara tashi saboda tsoron tafiya a hanyoyin zamfara idan dare ya yi iyaye sun kutsa cikin ɗakin taron domin ɗauko 'ya'yansu su yaɗa ma duniya sun kasa ba mu kuma sun san hanyar mu akwai insecurity wannan aikin zarafi to mun bi hanyar aka ɗauke mu da mu ina daɗi. Iyayen yaran sun kalubalanci 'yan siyasa. An yi jifa da duwatsu. Sojoji sun buɗe wuta. jininka jini na ne ina aka ka samu wannan jinin ne an wa aka harba yaro ne karami me yasa suka yi harbin sojojin a kai mu ba mu ma sa abin da yasa sun kai harbi ina mu zo zan ga yan sojoji ne sojoji ne me yasa me yasa ba ba wani abu ne da aka kashe wani zalunci ne su kula yi zalunci ne wallahi su aka kashe Allah Allah ya Allah ya ya yaron da aka jika ta kanin ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace ne wannan iyalin sun samu 'yarsu amma sun rasa ɗansu a'a dama na haɗa ma sun zo tarban 'yan uwansu ne saboda an ce suna nan te za a mai kai da su to gari kuma kowa ya hallara na ana farin cikin da nan za su dawo abokansu da waɗanda aka kawo to za a tarbe su ana farin cikin da suka dawo wasu to daga can ba san abin da da ke faruwa ba sai muka ji harbe-harbe da aka mana wallahi Allah ya dibi irin yadda sojoji suka zo suka wani yaro shi wannan dibin da ya min ya kuma ya kwantar da kai ne to shi ya zauna min cikin raya ko yaushe ni tuna da wannan dagokan da ya dibi ni ga halin da yake ciki to shi yake ya zauna min cikin raya duk sadda ni tuna sai in ji raya ta ta ɓaci yanzu ma irin kana jin ma irin murata da take hituwa to abun ya zauna min garaya saboda abun ya nemi zahi na dibin halin da wani yaron yake ciki shi na na ta dan fama da ganin wannan abu ta sannu sannu dai kuma da Allah ya shahi abubuwan ni dai karatun boko dai ina so ne kuma dan in samu aiki na kaso in yi karatu dan ko gida anti mu hitar da miji a mana aure mun ka ce mu dai bodin muka jiran a buɗe mu ta duk dai haka yan uwanmu suna cewa ga munanniya duk wasu an yi musu aure amma mu mun yi zaman mu to mu kuma muna da yaƙinin za a koyi. ba jin tsoron karatu ina da jin daɗi ne sosai kuma ina sai in zama babbar 'yar jarida saboda na ga jarida abu ne mai kyawu kuma abu ne mai amfani cikin duniya tunda an ce nawon sunan mutum ne ko wuri ko wani abu to sai nake ku bani misali da sunan mutum hadiza hadiza noun ne saboda sunan mutum ne ina jin wani bakin ciki na taso saboda can cikin wahala muke to let us come to bab what is a bab ba na jin daɗin rayuwa ta ganin naga kamar ba inda ma ba a yi mace cikin rayuwa ba nan ba a koma makarantun nan ba wata rai yana tunawa kullum wata ran ba dai wasu na mana cewa mu dai ba za mu taɓa mancewa da wanga lokaci abin da an kai mamu ba shekara guda bayan sace ɗaliban makarantar jangebe lamarin tsaro a arewa maso yamma yana ƙara taɓarɓarewa inda aka sace yara 'yan makaranta masu yawa har sau biyu. Na fita domin ganin Hassan ɗan tawaye karo na ƙarshe. An sake kai wa gidansa hari, amma Hassan ya miƙa wuya saboda zaman lafiya kuma ya miƙa makamai. Amma ya sake ɗaukan makamai. Gawa wake, buhu kusa arba'in ke cikin wannan ɗakin. nan duk toka wake ce daga bakin nan duk abin da ka gani yayi nan kwara guda ba a ban mai ba sai in an taimaka mashi anda ke ba shi taimako dakuna ne kuma jami'in tsaro kenan soja ba wai ba dan bangar ba amma a ce an zo da jami'in tsaro wanda ke kare rayukan mutane da da dukiyoyinsu a ce shi yamma dukiyar mutane haka kenan mu fulani an mai da mu ba mutane ba ne ba wani abu ke gare su ba iyaka kuma in zaman lafiya ake nema ba haka za a yi ba mu muna da wani abu guda in aka neme mu a zo a zauna a yi magana da mu ta fahimta za mu je in aka yi magana ta fahimta sai a mai da mu wawaye a watsar da magana kamar gaban za tunda bamu da wanda ke magana duniya duniya all ba wanda bamu da wanda ke shiga muna bamu da wanda ke shiga maganar mu ya ce lalle tabbas tabbas ya kamata a bayi muna haka nan a zanna lahira matakin da muke cikin shi shi ya kawo wannan bala'in har yanzu abun da ake muna kenan kaga abun da aka muna ita wannan matsala ana iya cewa wannan kashe-kashe da ake na dalilin kabilanci ne tsakanin bahaushe da badillaci ɓarai in ba kabilanci ba ne to ya za a yi a wuto garuruwa da yawa a zuwa kona gidan bahillaci kadai ka kabilanci ne ko ba kabilanci bane a abu hilla ce zai isko haushe kada ya kashe shi in ba kabilanci bane menene bahilla ce zai isko haushe ya kashe ba haushe zai isko ba ce ya kashe to in ba kabilanci bane menene ni ko yanzu bindiga ba daukar ta nayi ba to in ci gaba da amfani da ita domin cutar da wani na koma sayan bindigogi ne domin in kare kaina rashin adalci ai labari na ƙarshe kenan rashin adalci ai ka san na aje bindiga ne eh kuma ka samu labarin na koma eh rashin adalci